Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa Najeriya ta bayyana cewa mutane miliyan tasa'in da uku da dubu ɗari biyar da ishirin da biyu da ɗari biyu da saba'in da biyu ne suka cancanci yin zaɓe a zaɓen gama gari da za a gudanar a wannan wata na Fabrairu zuwa Maris na shekara ta dubu biyu da ishirin da uku. Daga cikin wannan adadi hukumar ta ce mutane miliyan talatin da bakwai da dubu sittin da ɗari uku da tasa'in da tara wato kusan kashi arba'in na masu kaɗa kuri'a matasa matasa ne 'yan tsakanin shekaru goma sha takwas zuwa talatin da hudu. Daga cikin matasan kuwa waɗansunsu wannan shine karo na farko da za su je rumfar zaɓe don kaɗa kuri'a. Na tattauna da wasunsu don jin koyaya suke ji kasancewar wannan ne zaɓe na farko da za su yi a rayuwarsu. Sunana Khadija Hussein Isa. Dama kin taɓa yin zaɓe? A ban taba yin zaɓe ba wannan karon ne nake so in fara. To ya kike ji da zaki zaɓe wannan karon? Ina jin farin ciki wanda bai taɓa misaltuwa a rayuwa na ba. Sakamakon wannan ne farkon abin da dan fara yi a rayuwa na shi yasa kuma nake son ƙara tsayawa in tantance waye zan zaɓa saboda mu ga waye zai bamu kara mana ilimi wanda dai mana amfani nan gaba kuma wanda in muka yi karatu za mu samu mu fara aiki ba wai ka yi karatu ka zauna a gida ba saboda mu ma mu taimaka wasu don mu ɗauki nauyin karatunsu. Duk da kin ce mun baki gama tantance waye za ki zaɓa ba amma idan har lokacin da kika tantance ko kuma aka yi gudanar da wannan zaɓe me kike fatan ganin wanda aka zaɓa ya yi ma irin ku matasa? ina fatan ya bayar da ilimi saboda ilimi shine jagoran kowane mutum a duniyan nan saboda da ilimi ne kai ma da ka tashi yi rawan gani har wasu in suka samu ilimin su ma su fito su kada kuri'a bayan haka kuma su ma nan gaba ya musu amfani ya yi wa wasu su ma haka wata rana su tashi su ma a ce wance ne da yi saboda ya samu ilimi. Sunana bikisu Usman kuma wannan shekaran don shiga wayanda za su yi zaɓe. Ina jin daɗi wai zan shiga wannan zaɓen domin ina cikin wanda za su yanke shawara na abubuwa da ya shafe mu 'yan ƙasar nigeria. kuma muna na so in yi zaɓe domin in zaɓe shugabanni wanda za su zo su yi mana aiki wanda zai kawo mana saukin rayuwa a Najeriya ayyuka a bangaren ilimi da wutar lantarki kiwon lafiya da sauransu na karfafa gwiwan matasa a Najeriya wai su fito su yi zaɓe domin mu zabi. shugabanni wanda za su kawo canji a cikin Najeriya. Shi ko wannan matashi mai shekaru 20 a duniya ya ce ba zai ma shiga zaben ba. Sunana Adamu Muhammad Damba. To Adamu gashi nan za a gudanar da zaɓe kai kai katin zaɓe domin kaɗa kuri'a kuwa? Gaskiya ban yi katin zaɓe ba saboda yanayin da na fuskanta a Najeriya wani sa'in za ka ga mutum ya zaɓa amma ba shi ake samu ba shine dalilin da ya sa karya mun gwiwa. Shekarunka nawa? shekaru na za su kai ashirin. Amma baka na daman cewa gashi nan za a yi eh, zaɓe kai kuma baka ciki bayan kuma ka kai munzalin da ya kamata a ce ka yi zaɓen. Eh to wannan abun wani lokacin na yi tunani yakan dan ban takaici idan har akwai kwamiti ko kuma masu kula da lamuran idan mutum ya ɗauki alkawari kuma ya ci zaɓe to wajibinsa ne ya sauke haƙoƙin da ya ɗauka wa kansa wa al'umma to idan haka ya kasance wannan zai kawo ci gaba wa ƙasa sannan kuma irin yamu za su zamo kowa yana yin zaɓe. To sai dai waɗannan matasa suka ce zaɓe 'yancinsu ne na 'yan ƙasa. Sunana Safiya Abdullahi. Mm. Safiya kin taɓa yin zaɓe kuwa? A ban taɓa yin zaɓe ba wannan ne karo na farko da zan yi. Mm. To ya kike ji a ranki da za ki yi zaɓe a wannan karo? gaskiya ina jin farin ciki sosai saboda zan zaɓi wanda raina yake so wanda zai yi wa al'umma aiki ma amfana gaba ɗaya. To kafin wannan zaɓen na san kin yi rajista na kaɗa kuri'a yaya waɗanne matsaloli kika fuskanta a wancan lokacin? Gaskiya mun fuskanci matsaloli saboda cikowa wasu har dambe suke yi gaskiya abin mun dan sha wahala amma alhamdulillah tun da mun samu mun samu abin da muke so mun yi amma wannan ba bai karya miki gwiwa na cewa za ki samu matsala domin wajen kada kuri'a ba a insha Allahu ai in abu aka ce jama'a da yawa to dole a samu haka amma insha Allah ba komai bai karya mun gwiwa ba kuma insha Allah da mu zaɓa zaɓen al'umma wanda zai mana aiki sunana Maryam Khalid. Mm-hmm. To Maryam gashi za a gudanar da zaɓe ke kin taɓa yin zaɓe kuwa? Gaskiya ban taɓa yin zaɓe ba. Me yasa? Kawai na yi katin da farko sai na yi misin ɗin shi sai ban ƙara yin wani ba. To da na ƙara yi na samu silifin amma ban samu plastic in bari yanzu shi yasa ran yi zaɓe ba. Mm-hmm. Yaya kike ji cewa za a yi wannan zaɓe ke baki a ciki? gaskiya ba na jin daɗi saboda a karan kai na ina so in dinga yin zaɓe saboda ba daɗi ka zo mutane sun zaɓa kuma gwamna ko waye baya maka abin da kake jin daɗi kaga bara ka zage shi ba tunda baka zabe shi ba kenan to wannan shine yasa nake son in yi zabe sosai ya zuwa yanzu dai matasan na faɗakar da junansu muhimmancin shiga zaben musamman ta kafafen sada zumunta na zamani yayin da kungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a ke faɗakarwa kan gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya